Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma mita 25. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro jama'a gaface ne. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya jin wannan shiri kai tsaye ta gidajen rediyon amfani. da sarauniya da fara'a da dalol da niyya da kuma nomad fm baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so akan Hausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. tare nake da Ibrahim Alfa Ahmed wanda zai karanto mana kanin labarai. To Hajiya a jawabinsa na farko a matsayin tabbataccen ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican Donald Trump ya bayyana bukatar ɗaukar matakan gaggawa game da tashe-tashen kulan da suka faru cikin kwanakin na Amurka. kwana guda kuma a bayan da shi donald trump din ya amshi kambun takarar shugabancin amurka ma jam'iyyar republican tare da alkawarin gina katanga a iyakar amurka da mexico shugabannin kasashen biyu wato na mexico da amurka za su gana a yau ana shirin kawo ƙarshen neman wani jirgin saman fasinjan kasar malaysia wanda ya ɓace fiye da shekaru biyu da suka shige to bayan kun gama jin labaran duniya yau juma'a hajji babban rana rana 22 ga watan yulin shekara ta 2016 Za mu dubi irin abubuwan mamaki ko kuma na ba sabon ba da suka faru wajen babban taron jam'iyyar Republican da aka kammala jiya Alhamis da daddare. Shin begen ganin bayan ciwon kanjamau kan shekara ta 2030 zai yiwu kuwa? Kuma kwalliya za ta biya kuɗin sabulu ga shawarwarin da gwamnatin Najeriya take yi da 'yan yakin sa kan yankin Niger Delta? To wasu daga cikin abubuwan da za mu gabatar kenan. Haɗi da Musulunci tushen rayuwa. jama'a assalamu alaikum a jawabinsa na farko a matsayin tabbatancin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar republican donald trump ya bayyana bukatar daukar matakan gaggawa game da tashi-tashi hankulan da suka faru cikin yan kwanakin na amurka yana mai bayyana kansa a zaman mai faɗin gaskiya ko mai ɗacinta ya ce mulkin trump zai tabbatar da bin doka da oda a cikin ƙasa. ya ce suna taro a lokacin da ake fuskanta hare-hare kan 'yan sanda da ta'addanci a cikin birane waɗanda suke yin barazana ga tsarin zamantakewar jama'a ya ce duk wani ɗan siyasa da bai fahimci irin wannan hatsarin ba to bai ban cancanci zamowa shugaban wannan ƙasa ba a cikin wannan jawabi da ya taɓo batutuwa daban-daban trump ya taɓo shirin sa na yakar ƙungiyar daesh da sauran ƙungiyoyin ta'addanci a cikin amurka da sauran duniya Trump ya kauce waƙi da jam'iyyar tasa ta Republican wajen ayyana kare muradun 'yan luwaɗi da maɗigo tare da tsama hannun Amurka daga kowane rikici a ƙasashen waje. Ya ce domin kare Amurka yana so a mai da hankali kan abubuwa guda uku. Na farkonsu shine kafa hukumomin leƙen asirin da babu irin su a duk duniya. Na biyu yin watsi da abin da ya kira manufofin sake gina ƙasa a wasu ƙasashen waje ko sauya musu gwamnatoci da ya ce Hillary Clinton ta jagoranta ko ta tsoma hannu ciki a ƙasashen Iraki da Libya da Masar da kuma Siriya. Na ukunsu kuwa shine zai dakatar da karbar baƙi 'yan gudun hijira daga duk wata ƙasar da ta'addanci ya yi yawa a cikinta har sai zuwa lokacin da za a iya kafa tsarin da zai iya tantancewa ya tabbatar da sahihancinsu. To kwana guda a bayan da shi Donald Trump ɗin ya amshi kambin takarar shugabancin Amurka wa jam'iyyar Republican tare da alkawarin gina katanga a kan iyakar Amurka da Mexico, shugabannin kasashen biyu na shirin ganawa. Yau Juma'a shugaba Barack Obama zai karbi bakoncin shugaba Pina Nieto a fadarsa ta White House a ziyarar farko da Mr. Nieto zai kawo Washington tun watan Janairu. Pina Nieto ya ce furucin da Mr. Trump yake yi na cewa 'yan kasar Mexico suna safarar miyagun kwayoyi da aikata laifuffuka da yin fadi a cikin Amurka ya raunin dangantakar kasashen biyu. Shugaban na Mexico ya soki lamirin dan takarar shugaba na jam'iyyar Republican amma ya ce gwamnatinsa za ta yi aiki tare da duk wanda ya gaji shugaba Obama. Ana sa ran wannan ziyarar da aka bayyana ta cikin wannan makon. za ta ɗora a kan tattaunawa da aka yi a birnin ottawa da shugabannin ƙasashen nahiyar arewacin amurka ƙasa da wata gudan da ya shige mr obama ya gane da shugaba pina nito da prime minister justin trudeau na canada inda suka yaba da irin amfani da ake samu daga yarjejeniyar kawar da shingayen cinikayya ta kasashen arewacin amurka ko kuma nafta a takaice da aka kulla ko kuma aka cimma shekaru 22 da suka shige sun yi hakan ne a daidai lokacin da ake sukar lamirin irin wannan yarjejeniyar a nan amurka da kuma a kasashen turai kada a sha'afa da cewar labaran duniya suna zuwa muku daga sashen hausa na murya amurka a washington dc ana shirin kawo ƙarshen neman wani jirgin saman fasinjan ƙasar malaysia mai lambar tafiya mh370 wanda ya ɓace fiye da shekaru biyu da suka shige ministocin sufurin kasashen malaysia da australia da kuma china sun yarda cewa za a kawo ƙarshen wannan aikin da zarar an kammala duba yankin da aka shata ana bincikensa yanzu haka a tekun india an bayyana cimma wannan matsaya yau juma'a bayan ganawar da ministocin suka yi ministan sufurin malaysia leo tiong lai ya ce idan har aka samu wani sabon bayani kwa-kwara daga baya ana iya sake kaddamar da wannan aikin bincike wannan jirgin sama ya bace ranar 8 ga watan maris na shekarar 2014 ɗauke da mutane 239 kan hanyar ta zuwa beijing a kasar china daga birnin kuala lumpur babban birnin kasar malaysia kashi biyu bisa uku na fasinjojin da ke wannan jirgi 'yan kasar china ne a wancan lokacin shugaban kamfanin safarar jiragen saman malaysia ahmad jauhari yahaya ya ce ba san dalili ba kuma ba san yadda wannan lamarin ya faru ba a shekara ta 2014 masu bincike sun ce komai na iya faruwa wajen haddasa wannan abu kamar lalacewar injin jirgin lokaci guda ko zagon ƙasa daga su kansu matuƙa wannan jirgi ko kuma dai aikin ta'addanci har yanzu babu wani abu da aka gano wanda zai canja irin wannan tunani. Labarin duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To za mu fara rahotanni daga nan Amurka. jiya alhamis da daddare aka kammala babban taron jam'iyyar republican na tsaye da ɗan takara kuma kamar yadda kuka sani abokin aikinmu sahabu imam aliyu yana ɗaya daga cikin 'yan jarida da suka halarci wannan babban taro to sahabu an yi wannan taro an gama an tsayar da rikakken attajiri donald trump a tsayin ɗan takarar shugaba na jam'iyyar republican to a wannan taro waɗanne abubuwa ne ko kuma wani abu ne ya faru na ban mamaki ko kuma na ba sabon ba da kake ganin ya faru a wajen wannan taro? so abu ne da ya ɗauke na lura da shi shine cewa in ban da watakila jiya ko jiyan ma sai da aka samu yar hatsaniya wannan shine ma'ana ba ranar da za a kai wannan taro daga ranar da aka bude ranar litinin ha zuwa jiya da ba a samu wani abu da ya dan dauke hankalin mutane ba mu fara da najiyan ba wani abin kirki ba amma dai an samu mutum guda wacce ta so a ta rinka sa baki ko kuma tana zanga-zanga na wani abu dai a wannan taron kamin jaman tsaro su fitar da ita daga inda take ita kadai ita kadai wannan shine abu mafi karami da na gani na eh, wani abu ne. <laughs> Ta shiga cikin zauren taron ne ko kwa awa? Eh ta shiga cikin zauren taron sai ta yi wakili ya ce ma'ana delegate ce ko kuma eh. tana wani ya gayyace ta amma dai ta shiga tana cikin zauren taron ta fara minnan ta fara bori ko zanga-zanga kafin jami'an tsaro zo su fitar da ita daga inda take. to kin ga wannan ɗaya kenan da ranar litinin kin san uwar gidansa ta yi jawabi ana yaba jawabi ba a yi awa guda da ba gama jawabi ba aka gano cewa ai jawabin akwai zargin cewa jawabin michelle obama ce aka kofa ya yi eh. amfani da shi tashi gari aka zo wajen kada kuri'a nan ma aka samu damuwa lokacin da waɗanda ba sa so da ake kiran su never trump wai ba su amince har abada trump ba zai zama musu dan takara ba suka nemi masa kafar ungulu aka nan kashe gari da aka zo wajen tabbatar da ƙuri'u eh, mutanen jihar alaska suka ce su su yadda aka bayar ba haka ba ne <laughs> sun fi zaɓe wato kamar da yadda ka ce a kullum sai an samu wani abu to an mm. taɓa to bisa tarihi an taɓa taron an san dama taron siyasa bayan da za a yi din ba a samu irin haka ba to a tarihin tarurrukan nan da ake yi an taɓa ganin haka irin abin da ya faru a wannan taro na bana To in ma an samu sai wajajen alif ɗari tara ko da sittin da takwas ne a ita wannan jam'iyyar ta Republican lokacin da aka tsaye da bari Goldwater. E to baya ga haka kuma wani abu ne kuma ya faru a wannan taro na daban mamaki ko kuma na ba sabon ba. To hajiya watakila sai yawan jami'an tsaro. A wuraren zanga-zanga jami'an tsaro kusan sun fi masu zanga zanga to wannan shine kuma abin lura wadda hata kai ga wasu suna zargin cewa ai kasar ta fara zama kasar <laughs> doka ma'ana cewa jaman tsaro ke cin su babu babbaka domin ko ina ka motsa jami'an tsaro ne to wannan kuma ba mamaki saboda ganin abubuwa da suka faru a kasar da kuma tun ma kafin a fara taron akwai fargabar cewa a fuskance rangama tsakanin bangarori biyu to ina kuma ga batun ah, waɗanda suka ƙaurace wa zaben fa wannan kuma shine babba ma'ana an juma a ce wai shugabanni na iyayen gijin jam'iyyar sun ƙaurace wa taro na jam'iyya kamar haka to wannan abin ban mamaki ne to sai dai kuma ma abin ban mamaki ba kuma abin ban eh, eh, zaɓen shi wato shigar shi Donald Trump da abubuwa da yake ta faɗa ba a taɓa ɗan takara mai faɗan abubuwan nan ya juma ha ya kai labari haka ba. ƙasa da abin da Donald Trump ya faɗa ya zargi mutane ko ya zage su ko wasu 'yan siyasa in sanyi yi ba ba za a kwana ɗaya ba za su mika wuya sun ce sun janye ba wani abu ba eh, Ross Perot ya yi ah, bakar fata yana jawabi ne rinka cewa bakar fata you people you people sai wani daga cikin kice who are you calling you people who are you calling kafin kice kobo shiga gari dole ji Ross Perot ya janye ko da yake ya sake dawowa to amma kin ga Donald Trump ya faɗi abin da ya ninka wannan shi kansa ya faɗa ya ce ta kai gafa zan iya in harbi mutum kan titi nan ba abin da zai samu farin jini na <laughs> ba America ba ya kar ya wuce gona da iri to eh, to manyan kamar su mm. manyan shugabanni ko kuma 'yan jam'iyyar Republican eh, kamar su da wane ne suka kaurace lokacin wannan taro to mm, mm, banda bob dole wadda ya takara da clinton shekaru kusan sama da talatin da suka wuce bob dole shi kaɗai ne wani tsohon ɗan takara da ya halarci wannan taro mitt romney wadda ya kara da obama karo na biyu john mccain wadda ya kara da obama a karo na farko george bush karami george bush babba kusan duka dangin bush din bahumur wadda kusan za a ce su ne iyayen gijin jam'iyyar yanzu tunda yanzu ne ɗansu ɗansu ne sauka obama obama ya karba a takaice dai su ba a taba ganin irin haka ba eh ba a taba ganin irin haka ba to mun gode da wannan bayani allah kuma ya maido ku gida lafiya Allahumma amina mun gode To yanzu kuma sai taron ƙasa da ƙasa na 21 a kan ƙanjamau da za a kammala ko kuma an kammala yau a birnin daban ƙasar Afirka ta kudu. Majalisar Ɗinkin Duniya tana son a kawar da ƙanjamau kan shekara ta 2030 an kuma dukufa wajen ƙoƙarin ƙirƙiro allurar rigakafin. Shin za a cimma nasara kuwa? Tambayar kenan da newa Hajiya Maimuna Muhammad. tsohuwar daraktar kula da ayyukan ƙungiyar yaƙi da yaduwar ƙanjamau ta najeriya da ake cewa naka duk sanda za a ce za a ci mu galaba da akan wata cuta dole sai gwamnati ta yi hibasa an tabbatar da cewa an samu kuɗin da za a yi aiki da shi kuma an bazama kuma wannan abin ba wai gwamnati kawai ba kafafen rediyo da kuma um, shugabanni dole su ɗauki wani abin da muhimmanci saboda ala kulli halin yanzu za ki samu idan mata suka je awon ciki da yawa za a ga suna da wannan cuta in ko aka ce an samu wannan allurar da za ta kashe wannan kwayar cutar wanda za ta kashe kwayar cutar in dai ba za a faɗankar da cewa kada a ɗauki cutar ba ko da an zo kafin ta zo ƙasar afirka har ta zo najeriya to sai an yi da gaske saboda duk kasashen da suka suka yaƙi da kowace irin cuta ta duniya gwamnati ce ta himbasa saboda in dai su musu ɗauki wannan abin da mahimmanci ba inda za a ji dole ne a sa kuɗi a kai a yi kuma a sa mutane kowaye a cikin karkara da masu unguwanni da hakimai da lokal gamman kowa sai ya hiɓa akan wannan cutar saboda wani sa sai ga an fi damuwa da a yi hanyoyi ko a duba abin da za a ji a kwamishina amma rayuwar shi talaka ba a duba ta kuma gaskiya faɗakarwa da ake yi kamar yadda na gaya miki yanzu gaskiya ba faɗakarwa nan kuma wannan cutar ƙaruwa take yi. Za a ce in aka ba da rahoto aka kai majalisar ɗinkin duniya za a ce wannan abu ya ragu wancan abu amma sabi layi idan za a zo a yi inda za a ce kamar a yi layi a ce za a ɗauki masu cutar nan a gwada a gani za a ga cewa cutar nan fa tana ƙasa tana dabu. Hajiya Maimuna Muhammad kenan. Ga abin da Dr. Mansur Kabir tsohon daraktan kula da lafiyar jama'a a ma'aikatar kiwon lafiya ta Najeriya ya ce da na tambaye shi shin kwalliya za ta biya kuɗin sabulu ga wannan yunkuri? To, kin san na gaya miki an bi shekara ashirin ana ƙoƙarin kirkirowa. Ita kin san cutar HIV ita virus ɗin idan ta tashi tana shiga cikin cikin can cikin ɗan adam ne ta shiga cikin ɓargonsa ta shiga cikin hantarsa ta shiga cikin ƙwaƙwalwarsa saboda haka duk lokacin da aka so a samo rigakafi in an fara an fara sai ta wulle ta gudu to amma ya kamar da na gaya miki an saka kuɗaɗe da yawan gaske ana ta wannan bincike amma a yanzu nan da ke miki magana ko a wannan taron da ake a afirka ta kudu ɗaya daga cikin babban abin da ake tattaunawa shine ina za a iya samun wannan kuma dai a yanzu dai ba a samu ba kuma babu amma ana nan ana lalibe. To game da batun cewa har yanzu duk da wannan ci gaba da aka samu a ke waɗanda suka kamu da ko kuma suka harbi da ƙwayar cutar kanjamau ɗin nan kimamin kashi ya masar an yi bayani a kan cewa kimamin kashi 60 daga cikin 100 ba su da sukunin samun magungunan ma na jinya to game da wannan kalubala ya kake ganin za a magance wannan matsala to ai wannan shine babban dama abun tsoro daga irin ƙirƙirar da majalisar ɗinkin duniya ta yi ana da mutum miliyan 36 zuwa mutum miliyan 37 da suke da wannan cuta kuma suna bukata a sasa a magani amma a idin kididdigar da aka a ƙarshen wannan shekarar mutum miliyan goma sha bakwai zuwa mutum miliyan goma sha takwas ne suke shan magani kin ga ka iya cewa hamsin zuwa arba'in da biyar zuwa hamsin basu su da kawai suke samun magani kuma akasarinsu mutane da suke zaune a ƙasashe masu tasowa kuma kin ga yadda tattalin arzikin mu yake ƙara taɓarɓarewa tun ba da ƙasashen da suke na nan afirka ba wannan shine yasa nake ta kwakwanto a zuciyata cewa anya kuwa in dai ba wani sabon salo aka samu ba in dai ba shugabanni ne suka sake yaɗa kai da hukumomin shanin aikin lafiya ba za ku iya samun wato a care wannan cuta nan da shekara goma sha biyar to lalle akwai wannan ƙalubala kuma akwai buƙatar shugabanni a ci gaba da sanar da su domin su sa ido a kai a kawo kuɗaɗe isassu wajen tafi da sha'anin aikin lafiya. To kada a manta ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilin sashen Hausa baban gida Jibrin ya aiko mana da rahoto akan hukuncin da wata kotun ɗaukaka ƙara a birnin Lagos ta yanki akan barin ɗalibai musulmai 'yan mata su rika sanya hijabi a makaranta. a wani hukunci da wasu alkalai guda biyar na kotun kolin suka zartar a ƙarƙashin jagorantin alkali ab gumal kotun ta bayyana cewa hana 'yan mata ko ɗalibai musulmai sanya hijabi zuwa makarantu da gwamnatin jihar Legas sai a can baya ya saba wa yancin da irin waɗannan ɗalibai ke da shi na gudanar da addinin su ƙungiyar ɗalibai musulmai ta najeriya reshen jihar Legas ne dai ta kai karan gwamnatin jihar Legas. a gaban wata babban kotu da ke jihar ta Legas. bayan da aka hana wasu ɗalibai guda biyu shiga makarantun su da hijabi a hukuncin da alkalin farko na babban kotun Legas da susmudupe oyiboro ta zartar a ranar 17 bakwai ga watan oktoban shekara ta 2014 ta yi watsi da karan inda kuma ta bayyana cewa gwamnatin jihar lagos ta dauki matakin da ya dace to koya al'ummar musulmai suka ji da wannan hukunci da aka zartar ga dai abinda comrade abdulsalam ibrahim da wata kungiya mai fafutukar kare 'yancin bil'adama da ci gaban al'umma ke cewa kullum abun da muke la'akari da shi ko muke fata kowace gwamnati na kowace kasa ta aiwatar karfe duk wani abu matakar bai saba doka ba kuma yanci ne na mutanen wannan kasar to a tabbatar musu da su da dokar kasar su ya ba su saboda haka wannan shine adalci da dama kullum muke bukata a ga ana yi shi ma a bangaren sa malam Husaini Muhammad a gaskiya alhamdulillah mun ji daɗi saboda a yadda kotun ta yanke hukunci tunda bamu ga illar shi ba bai da wani aibu alkalan da suka zartar da wannan hukunci su biyar sun hada da justice m fasimi da justice a jauro da justice j s ikega da kuma justice i jumbo ofo babin ya murai amurka daga lagos mun gode baban gida kada kuma a mance ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sai a gyara zama a saurari musulunci tushen rayuwa Allahu ya rahamanu ji Musulunci tushen rayuwa. Kazare da ba ta da nono Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na Musulunci tushen rayuwa. A wannan makon ma muna tare da Sheikh Muhammad bin Uthman wanda a makon da ya gabata muka tattauna tare da shi a ziyarar da ya kawo mana nan sashin Hausa na muryar Amurka. Bayan gama tafsirin watan azumin Ramadana wanda ya gabatar a masallacin nan na Bronx da ke New York. A wancan makon ya faɗa mana abubuwan da ya tsinkaya game da yadda da'awa take a wannan zamani maimakon tsayawa wannan ya zagi wannan wancan ya zagi wancan. To a cikin dogon hirar da ya da muryar amurka din ɗaya daga cikin tambayoyin da ya amsa shi ne wani al'amari da ya tsamari na game da fyaɗe na ƙananan yara daga shekara ɗaya biyu biyar bakwai goma zuwa sama shin me za ka gaya mana a matsayinka na malami game da wannan magana ta fyaɗen ƙananan yara to da farko dai wato jihohin arewa mu a najeriya akwai kamar guda goma sha biyu da suka shelanta aiki da shari'ar musulunci jiha ta da na fito kano tana ciki da sauransu misali ta kuma al'umma ce da musulunci ne alhamdulahi addinin mu shi muke yi sauraka idan mai girma shugaban kasa namu mai kokarin gwagwarmaya Allah ya ba shi nasara ya fitar da doka don hana cin zarafin yara musamman kan wannan maganan fyaɗen ai bai kamata a ja da baya don bangaren karantar da shari'a ne to sai dai ta yiwu a samu lauje cikin naɗi jama'ar mu ba za ka zo da dokar cewa wai ka da ainihin aure ba sai an kai shekara goma sha takwas nan ne gaskiya ba za a amince ba domin lokacin da kake wannan magana ai baka kuma kaida dokan hana wato karuwanci sai an kai sha takwas ba ba ku kama kafa dokar hana shigo da pornographic films da fina-finai na ba tsaba misali ba ku hana ba ba hana ya yaɗa fasadi da ɓannace-ɓannace ba duk ba hana ba ba kafa dokar hana shigan banza a jami'o'i ba duk ba a yi wannan ba saboda haka idan ana nufin za a kafa doka ta ainihin hana ci yara mutunci wannan abu ne muhimmi jihohi za su goyo amma sai a yi mana bayani daki daki daki daki daki daki idan yarinya ya shekara goma sha shida misali ko sha bakwai Allah ya bata ginin jiki babba ce ana samu ai tana ta jinin haila a gida mai nemanta da aure ya zo sai ka ce ba za ta yi aure ba amma kuma baka ce laifin in ta nemi maza ba misali duk shiru jama'a yana da wahala su fahimce ka ka sai a fito a fayyace wa al'umma eh wuri kaza muna da magana akai so ina tsammanin in akwai waɗanda ba su amince ba la'alla irin wannan wurin ne suke tsokaci kar ka ɗauko dokar wasu da ta yi musu daidai ka kawo mana dole sai kai la'akari da ainihin abin da muke kira civilizational sensitivities na al'umma muna da sakafa ɗinmu muna da wayewar mu kawo mana abin da bai ci karo da faɗin ubangijin ba don shi muke so mu ya gamsu da mu ba wani makaluki ba saboda ita wancan doka lalle ya kamata a kance a kalle ta fuskoki daban-daban na'am dokar fyaɗe ya kamata karara duk wanda aka samu a zaton masa da abin da Allah ya ce musamman inda ake wata da shirin musulunci amma kar ka fake da wannan kuma ka shigo mana ta bayan fage to sannan kuma akwai magana kada ya aure ta kai shekara nawa kana son ka ce abin da annabi mai ka soki abin kenan so dole al'umma mu su kalli abin dan mutane da muke da ainihin abin da ake kira to faɗaka sosai yarinya ta na maimaita ta kai sha shida misali sha bakwai sha biyar tana da gini ginin jiki ta isa aure ga sunan da yawa a GRA 'ya'yan manya misali ba mai zuwa ya neme su da aure saboda tsarin cewa sai kin kai shekara ashirin talatin da sauransu duk kin kare kin kare ayan ta kokobewa a ce daga baya a zo misali saboda haka ya kamata a kalli wannan a je a samu malamai na musulunci a ce to gafata malamai Allah ta'ala ya ce malamai su ba ku fatawa ba aje malamai gefe sai idan an tashi abin nan abin cewa yan kwana kwana a nemi malamai ba misali saboda haka idan akwai jihohin da basu amince ba la'alla wannan abin suke kallo su dubi jama'ar su domin su ba jama'ar su haƙƙi gafa abin da za a ce ina ne ci karo da musulunci to ba za mu karɓa ba ina ya dace to dole a tashi a yi hudu ba a gaya mutane su amince musamman wannan dokan fyaɗe amma kar a yi cakuɗi Allah ya samu dace kwanon tumatir akwai rubabbe akwai mai kyau sai yi abin da muke kira tsince a tsince mai kyau a ɗauka mara kyau mu ce wallahi ba maso da ina gani ba daidai ba ne ai watsi da dokar gaba sai a kalli musamman abin da ya fi damun maganan fyaɗen nan shekaran ka arba'in hamsin sittin yarinya ya shekara tara la haula wala quwwata illa billah kama da dabbanci wannan in ma ba dabbancin bane idan dokar ta tanaji doka mai zafi da gudu dole a tashi a goyi ta amma a zo a yi tsefe a yi tsinci a yi riga ina tsakowa daban a yi tsakowa daban tsaba daban zare daban abawa daban idan mutum ya yi zina hukuncin za a kashe shi ne in ya yi aure ya zama muhsani dan ka san hukuncin ba na wasa bane in yi aure muhsan duk sharuɗa sun tabbata abubuwan da ke hanawa sun koro abinda suke kira ta haƙƙaƙa shurut wanta fatil mawani sharuɗan yi sun tabbata abin da zai kore babu me abin da zai kore misali mutum ne ainihin mace ta tilasta masa ya yi sabon Allah ta ce ko kai ko in kashe ka misali saboda tsoron rai ya fada cikin laifi yana kuka ba za ka ce yana abin nan misali kamar mutum ne ya shigo gida ya bude fridge ya san ruwa yake ajewa a shi wani ya ja sa masa giya ciki bai sani bai sha ya dinga tambele da mashalo ba za ka yi masa hukunci ba dalili saboda ba da niyya bane shi suke kira ul hudud bi shubuha idan kuna da shubuha to ku sa shubuha ta dakatar da aiwatar da shari'a irin wannan yanayi saboda haka in muka ko koma ya ne abin da ya shafi fyaɗe ai hukuncin zina ne to balantana a ce yarinya kuma yar karama to bayan an masa ma hukuncin fyaɗe wallahi idan jama'a suka yanke suka ce ainihin kashe shi za a yi saboda cin zarafin yarinya ma'abota ilimi su kalli wannan abu din su zata masa da shi to amma wake aiwatar da wannan yau. shari'a an mata takunkumi an hana ta da fata an gane ko ba karamin hadari bane anan za mu ci birki a wannan mako na shirin musulunci tushen rayuwa a madadin shehin malamin da ma jamila kabiru fage da halima jimrau da suka samu tattaunawa da shi a bangarori da dama julie leathers gresham ita ce ta haɗa mana sauti sai kuma ni usman ahmad kabara daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa bisala kazar da ba ta da nono Allah shi ka daɗiyanta tun ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka bari kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko na cewa tabbas matsalar tattalin arziki da ƙasarmu take fama da shi sanadiyar dogaro da man fetur ne ya kamata ƙasata ta yi hubbasa ta ba wasu muhimman albarkatun ƙasar damar bunƙasa a gefe ɗaya dole ne shugaba buhari ya ɗauki matakin sakin boda a shigo da abinci ko a samu sauƙin tsadar rayuwa da samun kuɗin shiga daga shugaban ƙungiyar muryar talakawa reshen jihar zamfara hafiz balarabe gusau sako na gaba na cewa komawar malam nuhu ribado jam'iyyar apc bai zo mana da mamaki ba da fatan zai zama alkhairi ga 'ya'yan jam'iyyar da ma 'yan najeriya baki daya daga salim abubakar imam jingir da bala vice direban tanka jos wannan sako na cewa don Allah sashen Hausa na muryar Amurka ku isar min da koke na zuwa ga mai girma gwamnan jihar Kebbi Alhaji Abubakar Atiku Bagudu don Allah mai girma ka taimaka ka gyara mana famfo da ke baiwa shiyar tsohuwar kasuwar gari da kuma shiyar tasha ruwa a karamar hukumar mai yama domin kuwa lalacewar wannan famfo ta haifar da karancin ruwa a yankinmu daga Abdullahi Muhammad mai yama. To kamar yadda muka saba za mu karkare shirin da takaitattun labarai. shugaba francois hollande na faransa ya ce za a tura ma kasar iraki manyan makamai cikin wata mai zuwa a wani bangaren agajin soja domin yakar kungiyar daesh amma kuma ya ce ba za a tura sojojin faransa zuwa iraki ko kasar syria ba a jawabin da ya ga 'yan jarida yau juma'a bayan wani taron gaggawa na majalisar tsaronsa holland ya jaddada yadda fada da kungiyar daesh ya kasance fada na duniya baki daya Bakin haure kusan dubu uku suka mutu yayin da suke kokarin tsallaka tekun Bahar Rum cikin wannan shekara a cewar kungiyar kula da kauran mutane ta duniya. Kungiyar ta faɗa yau Juma'a cewa ya zuwa cikin wannan shekara ta 2016 ta samu alƙaluman mutuwar mutane 2,977 waɗanda suka mutu cikin teku yayin da suke kokarin zuwa ƙasashen turai. ƙungiyar ta ce wannan adadin bai hada da wasu gawarwaki akalla dozin guda da ake sa ran za su isa gabar teku a yau ba. Masu sauraro ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan sai kuma shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Lokacin za ku ji shin ko kwalliya za ta biya kuɗin sabulu ga shawarwarin da ake tsakanin 'yan yakin sa kan yankin Naja Delta da gwamnatin Najeriya ta hanyar amfani da kamfanonin mai da kuma hukumomin tsaro. A halin yanzu kuwa Jami'a Ali a madadin sauran abokan aiki nake cewa kafin an jima yanzu a dakaci yau da gobe.